اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله yau muna sha biyar ga wata mai albarka hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daga makka zuwa madina wanda ya zo biyar ga watan tara dubu biyu da tara ci gaba da tafsirinmu muna cikin suratu safati ayata surata talatin da bakwai aya ta ɗari da talatin da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى يتقبض قيامنا gaba annabawansa manzanninsa masu daraja da ni'imomin da ya musu na annabta da manzanci da isar da saƙon Allah ta'ala kamar da ya musu take allazina yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل to Allah ta'ala ce wa inna yunusa lalle annabi yunusa laminal mursalina yana cikin manzannin Allah ta'ala masu girma If ka ba su labari yayin da baka ya gudu ilal fulki ya tafi zuwa ga wani jirgin ruwa al-mashhun wanda aka makare shi da lodi na mutane da kaya fasahama sai aka yi ƙuri'a da shi fakana bayan an yi ƙuri'a sai ya kasance minal mudhabin cikin waɗanda aka rinjaya ai al-maglubin wanda aka rinjaye su a wajen ƙuri'a malam Ibnu kutaiba ya ce ana cewa da hadahu iza galabahu ko a da hadallahu hujjatahu fadahadat ai azalaha fazalat shine ma'anan hada yudhidu mudhid wanda aka rinjaye shi faltaqamahu alhutu sai wani babban kifi ya haɗiye shi ya lankwame shi ya yi loma da shi Wahuwa alhalin mulim yana cikin wanda ake zargi min alama yulimu mulim ismu fa'il na alama wanda ake zargi a lokacin da kifin ya haɗe shi falaula Allah ta'ala ce in banda annahu cewa shi kana ya kasance minal musabbihina cikin waɗanda suke tasbihi ga Allah lalabisa da ya zauna fi baƙanihi a cikin cikin wannan kifi ya zame masa kabari ila yau mu yi ba'asun haya zuwa ranar da za a tashi bayi zuwa ga Allah. To annabi Yunus kamar yadda Allah ya faɗa yana cikin manyan annabawan Allah ta'ala. al-imam tabari a cikin tafsirinsa da al-imam qurtubi da imam ibn kathir da Zadulmasir na ibn jauzi duk sun dafa a kan cewa ba'atha Allahu yunusa ila ahli ninawa Allah ya aika annabi yunus zuwa ga mutanen ninawa min ahardil mausil a can yankin mausil wanda tana cikin iraki yanzu Allah ya ba mu kissarsa a cikin suratu Yunus din daidai inda yake cewa a aya ta 98 falaula kanat qaryatun amanat Allah ya ce dan me yasa wata alƙarya bata kasance ta yi imani ba fa nafa'aha imanuha imaninta ya amfane ta illa ƙauma yunusa face mutanen annabi yunus su kaɗai ne mutanen da ba a halakar da su ba saboda suna ganin azaba suka tuba suka koma ga Allah suka yi istighfari lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizyi Allah ce sai na yaye musu azabar kaskanci da wulakanci fil hayati duniya a nan duniya wa matta'anahum muka jiyar da su daɗi da more rayuwa ila hinin zuwa lokacin ƙarshen ajalinsu can kuma cikin suratul anbiya tamanin da 87 Allah ta'ala ce wa zannuni ka ambata musu labarin ma'abocin kifi idh zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana mai fushi fa zanna kuma ya ɗauka allan na kadira alaihi cewa ba za mu takura shi mu ƙuntata shi ba fanada fi zulumati sai kira Allah a cikin cikin kifi cikin ruwa cikin duhun dare shine zulumat din Allah ilaha illa anta subhanaka ya ce ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka ni kuntu min zalimin ni kam na kasance cikin waɗanda suka cuci kansu na lahu Allah ce sai muka amsa masa wa najjaynahu min minal gammi muka tseratar da shi daga bakin ciki da bala'in da ya fada wa kazalika nunjil mu'minina haka nan muke tseratar da muminai waɗanda suka yi imani da Allah haka a cikin suratul kalam daga aya ta hamsin aya ta arba'in da takwas zuwa aya ta hamsin Allah subhanahu wa ta'ala ce fasbir li hukumi rabbika ka yi haƙuri zuwa ga hukuncin Allah ta'ala da ya yi a kanka wala takun ka sahibul huti kakka zama kamar wanda kifi kifi ya haɗiye shi iznada lokacin da yake kiran Allah wa huwa makdu yana cikin damuwa da bakin ciki laula an tadarakahu ni'matun min rabbih in banda wata ni'ima daga wajen Allah ta riske shi lalubiza bil ara'i da an yi wurgi da shi a cikin fangalalan sarari wa huwa mazmum yana abin zargi bahu rabbuhu amma sai Allah mahaliccinsa ya zaɓe shi alahu minas salihin ya sanya shi cikin nagartattun manyan bayi masu daraja su ne annabawan Allah to an ce lokacin da mutanen garinsa ya musu wa'azi ya karantar da su suka karkace sai ce to azaban Allah za ta sauka a kanku nan da kwana uku sai tafiyarsa su kuma da suka ga haka sai suka koma ga Allah suka yi ta tuba A ce sun yi wata dabara sai suka raba 'ya'ya da iyayensu rago ma aka raba shi da tinkiya da yatta akuya da yatta raƙumi da ɗansa mace da ɗanta kowa yana ta rusa kuka garin har dabbobin ma kenan kowa na kuka sai suka yi ta tuba zuwa ga Allah sai ya janye azabar da zai musu shi kuma ya riga ya san za a halaka su tun da lokacin da ya basu ba su tuba ba amma bayan barin gurin kuma sai suka tuba din wannan sai ya zafi alkhairi shi yasa Allah ta'ala ya tseratar da su da wannan tuba nasu to lokacin shi kuma a abaka shine Allah ta'ala ce sai ya gudu asalin al'abku dama yana nufin ka gudu daga wanda yake mai gidanka ko shugabanka wanda kake ƙarƙashinsa ana cewa al'abdul abik ba wanda ya tsere da gudu ilal fulki ya tafi ya je ya shiga jirgin ruwa al-mashhun wanda aka cika shi maƙil da lodin mutane da kaya to ana tafiya sai aka ga jirgi yana neman tuntsirewa sai aka ce lalle a cikin jirgin nan akwai wani mutum da ya gudo daga mai gidansa da ana son jirgi ya daidaita sai an yi ƙuri'a an binciko wanene, ne to da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi yunus suka ce an kwa shi ne <laughs> Wani annabin allah ne aka sake ƙuri'a ta sake faɗawa kansa aka sake ƙuri'a ta sake faɗawa kansa saboda haka sai ban kwana da su ya yi tsalle ya dira cikin ruwa kafin ya dira sai Allah ya kawo kifi ya buɗe bakinsa sai ya dira cikin bakin sai kifin ya lankwame shi ya tafiyarsa shine Allah ya ajiye shi a cikin wannan kifin shi sa ce fasahama yayi ƙuri'a da su mutanen wannan jirgi fakana sai ya kasance minal mudhadina cikin waɗanda aka rinjaya faltaqamahu alhutu kifi ya haɗiye shi wa huwa mulim alhalin yana abin zargi a daidai wannan lokacin shi yasa ya kashi jumla haliya Walwawu wawul wawu alhal mabni ala alfatahi la mahalla lahu min al-i'rab huwa damir munfasil mabni ala alfatahi fi mahall raf'in mubtada mulimun kabar mubtada marfu bi dhamma wal jumla fi mahalli nasbin hal falaula Allah ya ce in banda annahu cewa shi kana ya kasance minal musabbihina shine da ya dinga cewa fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko yau ka shiga bala'i ka shiga musifa ka shiga tashin hankali ka shiga damuwa ka shiga jarrabawa kai ta karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kana kai Allah zai yayi maka kamar yadda inganta hadisi shi yasa mai hisnul muslim ya kawo wannan addu'a cikin du'aul makrub addu'an wanda ya shiga cikin damuwa ko aka shigar da shi damuwa lalabisa da ya zauna fi batsanihi a cikin cikin kifi ila yau mu yi ba'asuna haƙi zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama na'am فنبذناه Wa وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله سبحانه وتعالى da ya dinga tuba yana karanta wannan tasbihi sai Allah ta'ala ce fana baznahu sai muka wurgo shi daga cikin kifin shi yasa umayyatu bin salt yake cewa wa anta bi fadlin minka najaita yunusan wa qad bata fi ad'afi hutil layaliya fa ya qatinan alaihi bi rahmatin min Allah laula Allah ulfiya dahiya Allah ta'ala ce fana baznahu sai muka wurgo shi daga cikin kifin domin da umarnin Allah kifin ya wato fyato shi daga cikinsa bil ara'i a fili filin da ba ciyawa ba komai sangalalan fili fili fetal fako wa huwa al alhalin a lokacin ba shi da lafiya qala inni saqim ko baya jin daɗi mutumin da ya zauna cikin kifi ai dole fatarsa za ta zama kamar ɗanya saboda zafin cikin kifi a ce ka kwana ɗaya a hanji a kaga aka ciro ka sai an ta ma fifita saboda zafin cikin kifi shi yasa Allah ya ce wa huwa saqim wa ambatana alaihi shajaratan Allah ya ce sai muka fitan masa da bishiya a nan take min ya daga dumar rafi Allah ya fitan masa da bishiya ta dumar rafi wasu sun ce ya duk bishiyar da ba ta da wato ba ta da, da sanda da aka su kulubutu su kankana su duma su ludayi su kabewa su koko su ƙwarya duk duk waɗannan ka sa su ciki duk suna cikin ya da haka wasu ke fassarawa da kankana wasu fassara da duman rafi wa ambatana alayhi shajaratan muka tsiro masa da bishiya min yaqatin daga duman rafi wa arsalnahu Allah ya ce sai muka aika shi bayan ya samu lafiya an ce ita wannan bishiya wato ƙuda baya hawa kanta kamar da ibnu kasir ya ce kuma tana da daɗi wajen ci da kuma wajen shafawa a jiki ai magani musamman abin da ya shafi fata shi yasa Allah fitan masa da wannan nau'i na wannan bishiya bayan ya samu lafiya wa arsalnahu Allah ya ce sai muka aika shi an ce wannan aike na biyu ne koko zuwa ga waɗancan mutanen na baya ko kuma bayan wannan kissa ta faru ne ma aka aike shi ko kafin kissa din ne ma akwai maganganun malaman tafsiri da yawa wa arsalnahu Allah ce sai muka aika shi ila mi'at alfin zuwa ga dubu ɗari aka aika shi zuwa ga wani gari yawan su ya kai dubu ɗari au yazidun sun mafi fi dubu ɗari ɗin in an fassara au bi ma'ana bal ai bal yaziduna an mi'ata alf sun ma karu akan haka to ita au ba shakka ake a nan ba au tana ɗaukan ma'anoni guda shida a harshen larabci takan zo harfu asfin yufidu Takhayira. takan zo a matsayin harf harfu asfin mabaniyin ala sukuni la muhalli lahu min al iraq harfu a baka zabi kamar ka ce kun shaja'an au jubanan kai kokari ka zama jarimi ko ka zama rago ya rage naka an baka zabi takan zo harfu atfin yufidul ibaha takan zo a matsayin harafi na adafi amma a matsayin ibaha yana halatta maka abu kamar ka ce jalisul ulama a awuz zuhada zaɓi waɗanda za ka zauna da su ko ka zauna da malamai ko ka zauna da az-zuhada masu gudun duniya takan zo harfu asfin yufidu shakka takan zo a matsayin harafin da ke nuna kana shakka baka gamsu ba kenan ko qalu labisna yawman aw ba'da yawmin nan ta zo da ma'anar shak ba su san wanne suka yi a cikin biyan ba takan zo harfu asfin yufidul ibhama aw tashkik yace wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ai shi ya san shi ne akan shari'a ko yana sa musu shakka ne akan nasu wa inna aw iyyakum ku zo mu tattauna wataƙila ko ni ko ku wani yana kan shari'a wani yana cikin bata kaga zai ja hankalinsu su yadda a tattauna dan a kada su tunda su ne akan bata kace in kana kalamu haqqan aw batilan takan kasancewa harfu asfin bi ma'ana wawu kamar sun fassara shi a nan wa arsalnahu min aika shi ila mi'ati alfin zuwa ga dubu ɗari sai suka ce au bi ma'ana wawun ai waya ziduna da kuma ƙari akan dubu ɗari ɗin kuma wasu takan zo da ma'anar ila takan zo da ma'anar illa duk waɗannan takan zo da ma'ana bal takan zo da ma'ana kai duk wannan ma'anoninta ne amma anan malamai sun ɗauki ma'anoni ɗayan hudu daga ciki ya zama shi ake nufi ko dai ma'anar ta tashkik ɗin takayir kai mai saurare sun kai dubu ɗari ko kuma ka iya ƙari kai mai saurare tunda Allah shi ba zai faɗa abu da shakka ba ya san nawa ne to wannan shine adadin da ya fi kowane adadi yawa a cikin ƙur'ani dubu ɗari a raƙam da Allah ya faɗa alƙur'ani dubu ɗari shi ya fi yawa an faɗi dubu hamsin an faɗi dubu ɗaya an faɗi dubu ɗari mafi ƙanƙantan adadi a alƙur'ani shine wa ma balagu mi'ishara ma atainahum mi'ishar ɗaya bisa goma shine mafi kankantan adadi da Allah ya kama alqur'ani mafi yawan adadi duk abubuwan da Allah yake faɗa bi gairi hisabin ai ba iyaka ko akwai ɗari bakwai akwai dubu hamsin akwai dubu saba'in mafi yawa dubu ɗari shine adadin da aka kama an faɗi ɗaya bisa takwas fumuni an faɗi ɗaya bisa shida fulusi an faɗi ɗaya sudusi ɗaya bisa shida ɗaya bisa takwas sumuni an faɗi ɗaya bisa hudu rubu'i an faɗi ɗaya bisa uku sulusi an faɗi biyu bisa uku sulusani an faɗi rabi nisfi duk wannan adad ne ha akwai wanda ya littafi akan al'adadu fil qur'an da ya kawo waɗannan abubuwan akwai kuma wanda ya littafi akan al'alwan fil qur'an launi launi nawa ya zo an faɗi zurƙa shuɗaye an faɗi fari an faɗi baƙi duk wani launi da ya zo alƙur'ani ya wallafa littafi mujalladi guda akan al'alwan fil qur'an launi nawa ne a cikin launukan da ake da su suka zo alƙur'ani wani kuma ya wallafa akan dabbobin ƙur'ani duk wata dabba su filu su baƙaratu da aikawo wani magana akan tsuntsayen ƙur'ani ka gani malamai suna da aikin yi kenan ko wanda ba shi da aikin yi ba zai wannan ba wa arsalnahu ila mi'ati alfin Allah ya ce muka aika shi zuwa ga dubu ɗari aw yazidun sun ƙaru ko kuma da ƙari a kai amanu wannan dubu ɗari da aka aika musu annabi Yunus duk sai suka yi imani famatta'anahum Allah ce sai muka jiyar da su daɗi ilahinin zuwa ga lokacin karewa ajalinsu kenan waɗannan su ne waɗanda Allah ya faɗa ɗin kenan a cikin suratu Yunus falaula kana qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin to su ne wannan dan ana ibnu kasir a cikin albidaya wan nihaya yake cewa babu wata alƙarya daga cikin alƙaryatun da Allah ya faɗa alƙur'ani wacce bai halakar ba kafin annabi Musa duk ƙaryar duk alƙaryar da Allah ya faɗa alƙur'ani wacce ce ta kan gare sai da yace ya halakar da ita illa qauma yunus yasa ce ma arsalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafiruna duk alƙaryar da muka aika mai gargadi face masu jin daɗi a garin sun ce abinda ka aiko mana mun kafurce masa fa amanu suka ji suka yi imani fa matta'anahu muka ji yadda su daɗi ila hinin zuwa ga lokacin karewa ajalinsu na'am fastafihim ألربك wa lahumul banun أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون الله تعالى فاستفتهم ka tambaye su ka nemi fatawa daga gare su ma'ana je ka tambaye su ali rabbikal banatu yanzu Allah ta'ala mahaliccinka shine kuke dangana ‘ya'ya mata gare shi walahumul banun su kuma su ce suna da ‘ya'ya maza alakumul zakaru walahul unsa tilka izan ismatun riza. wa ja'ala al mala'ikata allazina hum ibadur rahman inatha ashhadu khalqahum shahadatu hum wa yus'aluna Allah ta'ala yace an khalaqana al mala'ikata inathan ko kuwa mun halicci mala'iku mata wa hum shahiduna akan idansu akai wa yace muku mala'iku mata ne sun ce wa mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne, to Allah ta'ala ya ce su shaida ne akan mala'ikun mata ne wa ja'alul mala'ikatan lazina hum ibadun rahman wa ja'alul mala'ikatan lazina hum indar rahman a wata ƙira'an inasa sun ce mata ne Allah ce a shahidu khalqahum a gabansu aka halice su satuku tabu shahadatuhum za a rubuta wannan taɓargazar da suka yi wa yus'aluna kuma sai an tambaye su ala Allah ya ce ku saurara ku ji innahum lalle waɗannan kafirai min ifkihim yana daga cikin ƙaryarsu la na lalle suna cewa waladallahu Allah ya haihu Allah ce wa innahum lakazibuna ƙarya suke wallahi wa innahum Allah ya sa inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'ul kabara kuma yasa lamu tawkid wa innahum ana kiranta muzahlaqa lamul muzahlaqa zuhliqat min al min al mubtada ila al khabar wa innahum lakazibun Allah ce wallahi tabbas ƙarya suke wa Allah mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan lazhaba kullu ilahin bima ولم تكن صاحبة أحد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن أبدا لقد أحصاهم وأدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون يا كورتاغ الله نعم أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين الله تعالى أصطفى البنات ko ya zaɓi ‘ya'ya mata alal banin abu sa ‘ya'ya maza. Malakun Allah ce wa me yake damun ku kaifa tahkumuna yaya kuke wannan hukunci na gaza? da kucewa Allah gaza? kuke tauye Allah kuke jingina wa Allah abin da ya tsarkaka ya tsabtata ku ba kwa son matan wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa Ya yatawara min al qaumi من سوء ما bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am يدسه في التراب ala sa'a ma يحكمون Allah ce tir da wannan hukuncin da suke na kashe ‘ya'ya mata da ransu. Zamanin jahiliya ba a san mace, suna kyamar mace, suna gudun mace, suna tur da mace. sun ce mace ce ta jawo wa ɗan adam halaka don ita ce ta jawo annabi adam ya ci bishiya a cikin aljanna ita ta jawo wa duniya la'ana shi yasa a ƙabilu da dama da yankunan duniya da dama kafin bayyana addinin musulunci mace ta ɗanɗana kudarta akwai wata aƙida ta wani ƙabilu a indiya wanda idan mace ta mutu miji kai ya mutu sai a haɗa matarsa akan gawarsa a ƙone su da ranta akwai ƙabilun da suke siyar da mace yadda ake kasa kaya a kanti haka ake kasa 'yan mata na siyarwa akwai waɗanda mace ce ma take biyan sadaki take kayan lefe akwai waɗanda mata aka mai da su su suke hidima da aikace-aikace akwai waɗanda in ka auri mace mata daina amfani da sunan babanta sai dai ta dinga amfani da sunanka saboda ka raba ta da ubanta kenan har abada wanda har yanzu a ƙasar nan akwai wannan aƙidar idan mu ya auri mace sai ta cire sunan babanta ta dinga amfani da sunan mijinta a bakacin sunan babanta ta dinga kiranta Mrs. Wane sunan mijin za a dinga kiranta da shi ina na uban an share shi to wannan haka suka fada wannan musifa sai da addinin musulunci ya zo ya ba wa mata ‘yanci guda shida wanda suka rasa ‘yanci na farko ya ce a daina kashe su a ba su ‘yancin rayuwa suna da ‘yanci su rayu yadda kowa yake rayuwa Allah ya saukar da ayoyi ga sunan barjak ya hana kashe yaro wala taqtulu auladakum min imlaq wala taqtulu auladakum khashyata imlaq qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza bushira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun kun ga Allah ya ba su yancin rai na biyu ba a ba su gado sai Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari مثل حظ الأنثيين Allah ya ce ya raba gado daga yau an daina danna ‘yancin mata wajen rabon gado a raba da su. Duk kashin da Allah ya yi guda shida babu inda mace bata fito ba. Mace tana cinye dukiya duka, mace tana cin ɗaya bisa takwas, mace tana cin ɗaya bisa shida, mace tana cin ɗaya bisa hudu, mace tana cin ɗaya bisa uku. mace tana cin ɗaya biyu bisa uku masu cin biyu bisa uku ma duk mata ne ‘ya'ya mata biyu shaƙiƙai mata biyu li'abbai mata biyu jikoki mata biyu masu cin rabin dukiya su biyar ne kaɗai a duniya to biyar hudu daga ciki mata ne ‘ya ƙwaya ɗaya ta kaɗai tana cin nisfi jika wa ‘yar ɗa tana cin nisfi shaƙiƙiya tana cin nisfi li'abbiya tana cin nisfi sai miji duk waɗannan masu cin nasifi ne su ne haba da baza da malamai suke cewa ko ina mace ta shigo akwai inda take ci da fardu kuma ta ci bitta'asi ta ci da farilla kuma ta cinye ragowar bitta'asi duk mace tana wannan so da haka wasu sukan ɗauki surar ai an ce a ba namiji ɗaya a ba mace biyu sai mu ce a sura hudu kawai haka yake faruwa amma ba haka ba in ka ɗauki mace a dunkule dukkan mace to ai mai cin ɗaya bisa takwas akwai mace a cikin masu cin ɗaya bisa shida akwai mace a cikin masu cin ɗaya bisa hudu akwai mace a cikin masu cin ɗaya bisa uku akwai mace masu cin biyu bisa uku duk mata ne masu cin rabi mata masu cin dukiya duka ma akwai mata baka sani ba ka tambaya a maka bayani kuma a inda aka ce a ba mace ɗaya inda suka haɗu da wanta ne ko ƙaninta mace da namiji ko suka haɗu shaƙiƙi da shaƙiƙiya ko li'abin da li'abbiya ko me ko jika da jikanya a nan ne ake samun wannan to ita da aka ce a bata ɗaya sai kuma aka ce a yi mata komai babu inda aka ce mace taimakanta wani abu yanzu kai aure kai za ka ciyar da ita kai za ka shayar da ita kai za ka tufatar da ita kai za ka ba ta gurin kwana kai za ka biya mata kuɗin magani in ba ta da lafiya ta je asibiti kai za ka kawo mata sabulun wanka oman wanki kai za ka mata kayan tsafta kayan kwalliya wancan ɗayan nata na gata ne na gata ne ba abin da za ta yi da shi ba abin da aka ce ta wa kanta komai ta aka yi mata in tana yarinya babanta yake mata komai in an yi aure mijinta yake mata komai in ta tsufa ‘ya'yanta suke mata komai ta ina ta tozarta babu ba zaman fatina ship ake ba irin zaman da ake a turai ki zo da rabi in zo da rabi ba irin wannan zama ake a musulunci ba dan matan turawa sun ce suna neman yanci ya kamata su nema saboda irin zaman su ba mai kyau ba ne. amma zaman musulunci mu aka wa wahalar tasu kuma a wajen ibada aka daidaita mu man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kun ji mata to aka ba su wannan yanci yanci na uku ba a ba su sadaki in an tashi an ɗaura aure sai uba ya karɓi sadakin ya ɗure a jihunsa sai Allah ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna ila. ku wa mata sadakinsu dole mata ana musu auren dole abu na hudu manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam yace albikru azanu wa idluha sumatuha wasayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha aka hana auren dole a ba ta dama ta zaɓi wanda take so in an yadda da addininsa da mutuncinsa a aura masa iza a atakum man taradawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to saboda kin matan da suke yi sai suke jingina wa Allah mace shi kuma Allah yana girmama mace yana mutunta mace yana kimanta mace da ya tashi lissafa bai wadda yake yi mana wajen bamu ‘ya'ya sai ya buɗe da mace ya ce lillahi mulku samawati wal ard ya ma ya sha ya habu liman ya sha u'inasa. wa لمن liman الذكور dhukur يزوجهم yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah shi yake kyauta ga ɗan adam shi mai mamallakin sammai da ƙasa yana halittar abin da ya ga dama wani Allah ya bashi shi ‘ya'ya mata a ta haifa masa ‘ya'ya mata wani a ta haifa masa ‘ya'ya maza wani Allah ya haɗa masa ‘ya'ya mata da ‘ya'ya maza, wataƙila mazan su fi matan yawa, wataƙila matan su fi mazan yawa, wani kuma Allah ya bar shi a ƙimu ba zai haihu ba. Ai ta karatun, ai ta addu'ar, ai ta maganin, Allah ya ce ba zai haihu ba. Sai dai ya haƙuri, Allah ya musanya masa da wani abu na alheri, ko ba kansa farau ba, ba kansa ƙarau ba. abu na biyar ba a ba mata ilimi duk sanda aka yi magana karatu sai a taƙaita shiga maza sai addinin musulunci ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu cewa ba su ga hujja da dalilin da ya sa ake karantar da mata ba sai mu ce kun huta amma ku duba sahihul bukhari kitabul ilim. mata suka zo suka sami manzon Allah suka ce ya rasulallah maza sun tafi da karatu mu muna can muna aikace aikace su suna ta karatu mu ma ka ware mana ranar da za ka dinga ilmantar da mu sai manzon Allah ce ku zo rana kaza ya ware musu rana da kansa suna taruwa da kansa yana karantar da su sallallahu alaihi wasallama hanna Aisha tana cewa ni'man nisa'u Nisa'un ansar lam na al-haya'u min an yatafaqqahna fi din tace ma dalla da nagartattun mata su ne matan Madina wanda kunya bata hana su in matsala ta sha kansu ba ta kulle musu kai ba su je su tambaya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na shida an shigo da su cikin harkokin rayuwa mata suna sallah mata suna azumi mata suna bada zakka suna karba mata suna haji mata suna kasuwanci suna sana'a suna aikin da ya dace da su ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ma'aikatan lafiya akwai masu aikin jinya akwai masu dafa abinci rubayyu bintul mu'awwiz tace sau shida na bi manzon Allah yaki ina dafa wa mujahidai abinci ina kuma ba da taimakon gaggawa ga masu rauni da marasa lafiya ummu mubashir ta ce ma'aikaciyar gona ce ni ummu yaqub hafiza ƙur'ani ce ummu waraka limamiyar gidanci ce ummu aiman albarakatul habashiya mai sana'a kiwo ce ummu asma ma'aikaciyar lambu ce ga sunan ummu sharik mai dafa abinci ce ga sunan mata a zamanin sahabbai tuli ina nan akwai program da zan yi akan mata ɗari da suka ba da gudunmawa a addinin musulunci a ilimin hadisi da ilimin fikihu da ilimin luga da tarbiyya da addini akwai wata bibi sunanta bibi babban malamar hadisi ce abinda ya kawo tarjamata a cikin mujalladi na goma sha biyar a cikin siyar alamun nubala babban malamar hadisi ce maza suna taruwa tana karanta musu haddasana sunanta bibi bibi sunanta babban malamar hadisi ce za ku ji tarihinta a cikin kundin tarihi insha Allah kun suna gudun mata sai Allah ta'ala ce afala tazakkarun yanzu ba kwa yi tintintini ba ba kwa yi tunani ba ba kwa yi hangen nesa ba ku ga Allah cikakke kwa tauye shi ta wannan fuska am lakum sultanun mubin Allah ce ko kuna da wata hujja bayyananniya akan abin da kuke faɗa fa'atu bi kitabikum ku zo da littafin ku da ke kunshe da wannan hujja in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya na'am bainahu wa bainal الجن الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alu sun sanya bainahu tsakanin Allah wa bainal jinnati da tsakanin aljanu ko da tsakanin shaidanu ko da tsakanin mala'iku da an fassara kalman jinnatu din tunda jinna abin da ya ɓuya kenan ko nasaba sun ce akwai nasaba tsakanin Allah ko ‘ya'yan Allah ne ko jikokin Allah ne ko kannan wato suna nema su haɗa wata alaƙa tsakanin ɓoyayyun halittun nan na Allah ko shaiɗanu. ko aljanu ko mala'iku cewa suna da wata alaƙa ta nasaba tsakaninsu da Allah sai Allah ta'ala ce wa laqad alimatul jinnatu lalle su aljanin nan ko su mala'ikun nan ko su shaidanun nan sun san innahum la muhdaruna su ababen halartowa ne da su a gaban Allah idan shaidanun ake nufi su ababen halartowa ne da su cikin wuta subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifun gabarin abin da suke siffanta Allah da shi na wato wannan tawaya da suke dangana wa Allah ta'ala amma ya ƙulu zalimuna uluwan kabira illa ibadallah face bayin Allah almukhlasina masu waɗanda Allah ya tsarkake su su ba sa dangana wa Allah tawaya ko kuma su ba a halartar da su cikin wuta ko su suna tsarkake Allah ga barin abin da kafirai suke danganawa gare shi na'am fa innakum wa mata ta'budun ma alaihi alayhi bifatinin illa man huwa salil wa ma minna illa له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به da abin da kuke bautawa ɗin ma antum alaihi ku ku zamo bifatinina masu ɓatar da wani ba alaihi a kansa ma'ana ba ku isa ku batar da wani ba ku hana shi bin Allah ko bin manzon Allah ko imani da alkur'ani fati nina daga fitina wato ba kusance bi mudillina ahadan ba za ku iya batar da wani ba alaihi akan wannan sako da Allah ya aiko manzo ai alama ta abudu ko akan abin da kuke bautawa din ba za ku iya halakar da wani ya zo ya bautawa wani Allah ba in Allah ya shirye shi illa man huwa salil jahim sai wanda dama tun asali Allah ya rubuta ɗan wutar jahimu ne shine zai ɓata. amma wanda Allah bai riga ya rubuta masa ai illa man sabaqa lahu fi ilmi Allah annahu yadkhulun nara wanda Allah ya rubuta zai shiga wuta to shine kawai zai bace wa ma minna su mala'iku sai Allah ya ci gaba da bada labari akan mala'iku suna cewa wa ma minna ai babu wani daga cikinmu mala'iku illa lahu maqamun face yana da matsayi ma'alumin sananne kowa ya san matsayinsa ya san martabarsa ya san darajarsa ya san aikinsa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun wa inna su mala'ikun suna cewa wa inna haƙiƙa mu la nahnu safuna lalle mu ne masu yin sahu sahu wajen yin sallah ga Allah da yin tasbihi ga Allah da girmama Allah ko ku ba ku girmama shi ba wa inna la nahnu musabbi'una suka ce kuma lalle mu masu yin tasbihi ne ga Allah muna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wa in kanu laya yaqulun Allah ce lalle sun kasance suna cewa in dinna mukaffafa ce min saqila wasu muha damiru sha'an wal qissa wal bayan mahzuf ai wa innahu lalle yadda ya tabbata kanu sun kasance la yaquluna suna cewa kafin zuwan manzon Allah law anna indana zikiran. da mu ma akwai wani littafi min al-awwalina daga cikin waɗanda suka gabata mu ma a ce an ba mu littafi yadda aka bawa nasara injila aka ba yahudu wato attaura mu ma da za a ba mu littafi da mun yi imani mun sa wani yakan ce da Allah zai ban kuɗi da na yi kyauta an ba shi kuɗin sai ya shi yasa kaka ɗau alkawarin abu su maka yawa don baka san ko zaka cika ko ba zaka cika ba ka ce dai Allah ya hore mana amma ka ce kai ayi bari dai mu samu lakunna suka ce lalle da mun kasance ibadallah bayin Allah al-mukhlasina waɗanda Allah ya tsarkake su amma lokacin da littafin ya zo musu fa kafaru bihi da suna fatan a ba su littafi da kuma littafin ya zo fa kafaru bihi sai suka kafirce wa littafin fa sawfa ya alamun Hmm. Allah ya ce za su ɗanɗana kuɗarsu na'am ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب العالمين الله سبحانه وتعالى ce wala haƙiƙa, tabbas sabaqat kalimatuna kalman mu ta rigaya ta tabbata ta wuce mun riga mun faɗa ba canzi li ibadinal mursalin ga bayinmu waɗanda muka aiko su manzanni da yace kataballahu la na. ana wa rusuli wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin innahum haƙiƙa su manzannin Allah da waɗanda suke musu biyayya lahumul mansurun su ne waɗanda ake taimakonsu ake ba su nasara in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzilkum faman zal ladhi yansurukum min ba'dihi wa inna jundana Allah ya ce lalle bataliya ta lalle runduna ta lalle wato taro na tawaga ta lahumul galibuna su ne masu rinjaye duk sanda aka fafata tsakanin rundunar Allah da rundunar shaidan rundunar Allah ce take nasara fatawalla anhum Allah ya ce ka kau da kai kai watsi da su hatta har zuwa lokacin ƙarshen ajalinsu ba dai za su mutu ba Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد fasabba عليهم rabbuka sauta azab sai ce me inna rabbaka labil mirsal Allah yana jiran kowa shi Allah yana da haƙuri saboda ya san ya sa ma farko ya sa ma ƙarshe kai ne kake kan baka da ƙarshe fatawalla anhum hatta hin wa absirhum Allah ya ce ka ganar da su ka nusashe su fa sawfa yubsirun da sannu za su gani afa bi azabina yasta'jilun Allah ya ce yanzu da azaban namu suke gaggautowa suke cewa Allah fa anzil alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim su sun san azaba har suke kiranta afa bi azabina yasta'jilu fa idza nazala Allah ya ce idan azabar ta sauka bi sahatihim a farfajiyarsu fasa'a Allah ya ce ya munana sabahul munzarina asbar waɗanda aka yi musu gargaɗi ba su ji ba duk wanda aka yi gargaɗi bai ji ba Allah ya turo azaba to asbarsa ta yi muni alaisa subuhu bi ƙari wa tawalla anhum Allah ya ce ka kau da kai kai watsi da su hatta hinin har zuwa lokacin ƙarshen ajalinsu ko zuwa lokacin da Allah zai saukan musu da azaba wa absir ka fuskantar da su ka lurantar da su ka wayan musu da kai fa sawfa yusirun da sannu za su ga haƙiƙanin abin da kake gaya musu la tarawunnal jahim za ku ga wuta za ku ga komai subhanallah subhana rabbika tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinka rabbil izzati shine Allah mabuwayi mai izza ana yin idafa sifa ne ilal mawsuf shine mai izza rabbu ne kuma mai izza amma ya sifun gabarin abun da suke siffanta shi da shi na ɗa da jika da ‘ya'ya da mata Allah ce diya tsarkaka gabarin wannan wa salamun amincin Allah ya tabbata alal mursalina abu samanzannin Allah waɗanda su ba sa dangana wa Allah ta waya su sun zo da tauhidin tsarkake Allah da tabbatarwa da Allah shi kadai ne fi rububiyatihi shi kadai ne fi uluhiyatihi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya fi asma'ihi wa sifatihi to manzanni waɗanda suka zo da wannan su tabbatarwa da Allah ta'ala sufofin da suka dace da shi to amince ya tabbata a gare su walhamdulillah yabo kuma ya tabbata ga Allah duka rabbil alamina wanda shine mahallicin talikai ga baki ɗayansu kowa da kowa ya shiga ciki shi yasa au mai daɗi ya same ka sai ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan wahala ta same ka ka ce alhamdulillahi ala kulli hali sai ka yabo ga Allah to alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk abinda muka faɗa a cikin wannan doguwar sura mai aya ɗari da tamanin da biyu ita ce sura ta talatin da bakwai abin duk da aka bayani a cikinta na rahama da jin kai Allah ya sa masu rabo a ciki abin da aka yi bayani na azaba da kangarewa da fitina da tashin hankali wanda ya sauka ga waɗanda suka karyata, Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah da alkur'ani Allah ba mu ikon aiki da abin da muka karanta Allah ba mu ilimi mai amfani allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko muna godiya ga yan uwa da suka bada gudunmuwa ta motocinsu da kuma jikunansu da sauran lokutansu wajen zuwa hashidu da malala yau an je hashidu kuma an je malala a lokaci guda kuma alhamdulillah wato zuwan ya yi kyau kwarai da gaske sauraka muna fata Allah saka musu da alkhairi sai kuma gobe za a je wani gurin da kila ba za mu ci yafi wannan guraren muhimmanci ba amma muhimmancinsa ko bambancinsa ya bambanta da inda muka je yau inda muka je yau za ka iya kirga mutum dubu da kyar ka samu wanda ba musulmi ba a wajen kuma in ma ka ganshi shi watakila zuwa yi ci ne ya je ko kuma aiki ne ya kai shi amma gobe inda za mu je za mu je wani guri ne wanda ake aya mutse da fatan Allah ya ba mu nasara gobe Allah kai mu za a je filiya lokacin tashin da ya kamar yadda aka saba shine karfe 8 zuwa 8 da rabi kudin motan zuwa filiya kuma naira 400 zuwa da dawowa ko muna fata mutane su cincirun da zuwan zuwa wannan gurin akwai reshen mu na da'awa na shangon local government a wannan gurin wanda suna kokari kwarai da gaske ba za mu ce fiye da sauran rasa ba amma gaskiya suna kokari matuƙa yin duk wanda yake cikin council kuma ana mitin da shi ko a general level ko kuma a central working committee ya san da matsayin wannan guri sai na fata su cinci mutane su cinci rundo dan zuwa wannan gurin su ma masu motocin da ake daukan hayan motocin su sukan daurar da zuciyarsu su ba da lokacinsu su haƙuri da abin da ya sauka Allah saka musu da alheri haka gobe mutane su fito da masu motocin hayar da masu kuɗin biyan motar haya da masu motocin kansu da masu ɗaukan abokanansa yan uwa abokan arziki a fito a cincirin da zuwa wannan gari insha Allah ta'ala sannan akwai wata makaranta da ake kiranta Nation a wajen kusa da Fire Brigade na kasuwa dan uwa da ya rubuta wannan wasiƙa ce makarantar tana da fa'ida ga 'ya'yan musulmi nazari ne da primary da haka mutane su kai 'ya'yansu wajen Allahu a'lam ah, wannan su ne kaɗan daga cikin sanarwar da muke da su a yanzu insha Allah ta'ala an ce shugaba na kansu in yana nan bayan an tashi ya zo ana son ganin sa <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambayoyi mai wannan tambaya ce malam muna son kai mana ƙarin bayani wurin da mace take cinye dukiya duka kuma don Allah malam ka sanar mana da littafin da ya dace mu rika mu duba saboda matsalan gado <laughs> da wannan kuka nema ai kamar ƴan uwa shaƙiƙiya idan ta ci nisufinta kuma ya zama ba kowa sai ita an ba ta nisifi dan uwanta ya rasu bai da ɗa bai da uba shine kalala dama za a ba ta nisifi kamar da za ƙarshen suratul nisa To an ba ta nisifi kuma sai aka ga ba wanda ya rage da za a ba shi nisifin to sai ta ci wannan nisifin bil fardi ta ci wancan kuma bil raddi sai a mata raddin wannan nisifin sai haɗa mata biyun gaba ɗaya ta tafi ala sami wannan tambaya yana cewa Allah ya kara wa malam imani da ilimi yace malam don Allah muna son a yi mana bayani akan rukiya kuma don Allah a karanta mana tambayar yanzu kamar ya rukiya rukiya ai hawa sama kenan ko yana nufin roƙa ta yi in ka ce rukiya hawa sama wala numina li ruqiyika ni imani da hawa saman ka ba karatun daidai ka ce roƙa ko ruqya bitakhafif ruqya ko ruqa shine tofi da ake wa mara lafiya da izinin Allah ya warke wanda ya tabbata hadisai ingatattu muna da wani guri da za mu samu insha Allahu sai mu kawo hadisai da ayoyin Qur'ani da hujjojin malamai akan haka sai mun samu wata kwana da ta munasaba da gurin mala wannan tambaya na ɗaya daga cikin tambayoyin da muka taho da shi daga garin malala ɗazu muka can Allah da na amsa ko guda ɗaya tambayar na nasu shine wai malam mai ta da gaske ne kuma ya tabbata cewa suna cin mutum idan haka ne to yaya za mu kare kanmu kuma ya abin yi ai wannan kana son cikakken bayani ka nemi lacca da muka gabatar a BUK a wani department da ni da Profesa Bunza na Jami'ar Sokoto da dr baba impossible da kuma dr kun san dama za a buga kenan ko yawwa da dr yusuf ali da malam ibrahim Kale. an tattauna a kan maganan maita tsakanin masu tabbatar da maita da masu rushe maita saboda yana nan cd guda hudu da kuma na dvd wataƙila ma an ka bincika nan an zo da shi saboda ka nema za ka ji bincike da aka yi akan maita da asalin maita da tushen maita da ma akwai maita kuwa saboda haka wannan bayani ne mai ka ne wannan bayanai amma buga intanet bayanan da muka yi an sassaka shi a intanet za ka iya samun sa in yi research a google akan maita a asalin hausa ka rubuta haka kai sacin za a baka wannan articles din da aka gabatar a gurin wannan taro da aka yi a jami'an bayero malam mai wannan tambaya yana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam mutum ne ake dan uwansa ne ake bin sa bashi sai mai bin bashin ya ce ya yafe so suka ce wai bai yafi ba to ya mai haƙƙi zai ce ya yafe wani ya ce bai yafi ba an taɓa yin haka a duniya wannan ai shirme ne ma ai mai hakki shi yake da hakkin yafewa aka ne ma da su ne suka ce sun yafe shi mai haƙƙi ya ce bai yafe ba a nan ne magana take amma haƙƙi na na yafe kuma kai ka ce bai yafe ba saboda me malam wannan wannan mala ɗaya daga cikin tambayoyi da muka zo da shi yana tambaya ne akan salatul haja to amma na ga ya tambayan kamar da rana ma za a iya yin salatul hajjan nan mun kawo hadisi ne a cikin sunan ibn maja na wani mutum da idansa ya makance izo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah roƙa min Allah ido na ya bude manzo Allah yace ko dai kai hakuri haka ka zauna a makahon roƙa maka Allah ya saka aljanna Ice duka biyun nake so ido na ya bude kuma shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je kai sallah raka'a biyu sai gaya masa addu'ar da zai karanta ya tawassali da wannan Allah zai buɗe masa idansa kuma ya je ya yi sallah raka'a biyun ya karanta addu'ar kuma idansa ya buɗe to na taɓa ba wani makaho ya ce ya kusan sau ɗari idan bai buɗe ba na ce ta to ai dama shi buɗe idan daga wajen Allah ne ba daga addu'ar ne kaɗai ba shi wancan bayan an bashi addu'ar an bashi tabbas idan zai bu idan biyu suka tsiyaye ya haƙuri ya mai da al'amari ga Allah Allah zai musanya masa da aljanna to Allah ta'ala ya duba asusun ka baka da wani abin shiga aljanna sai wannan idan da babu idan ya bude ma shi ka ci gaba da ka, kuma ka rushe shiga aljanna ka ka shiga matsala ko saboda haka wata ni'imar wani bala'in bubu din ni'ima ne wata musifar hanyar gafara ce saboda haka kaka roki Allah ka ce to tun da shi wancan na zamanin annabi ya idan ya buɗe, ni na ban bude ba me ya jawo a'a da ba kayanka ba ne na Allah ne kuma ka roke shi ɗin? kuma ka san yana ganin ka yana jin ka ba shi da rowa kuma yana da abin kuma mai tausayi ne ko mai kyauta ne ko mai alheri ne ko mai jin kai ne duk siffofin da za a baka shi ya cika to in baka gani ba ɗayan uku ne ko ya jinkirta maka ya musanya maka da abin da ya fi alheri ko ya kankare maka wani ƙaton zunubi ko kuma ladanka bai da yawa sai ya ɗora shi a kan ladanka sai kuma ka baka gani ba sai ka ɗauka ba aima ba saboda haka mu ci gaba da roƙon Allah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wa alam annahu la yustajabu du'a min qalbin ghafilillahi lahin wani dan uwa ya aiko sa an sace masa mashin to amma an samu mashin din bisa ga addu'a da aka yi masa wani kuma yace shi ma ya roki addu'a Allah ya bashi mace ta kware to kuma yana gafa ya dace din yace malam a sakamakon addu'a da nake roƙon a taimaka min akan Allah ya bani mata ta gari to a gaskiya alhamdulillah Allah ya bani ina fatan za a yi mana addu'a Allah ya ba mu zuriya ta kwarai kuma Allah ya wadata mu wanda ya ce yana wa ‘ya'yansa shirya wannan kuma iyayensa yake nema addu'a wannan rashin lafiya ne iri-iri ko Allah yi masa akwai masu neman aiki masu neman admission masu neman haihuwa masu neman da Qur'ani masu neman mahalli masu mantuwa suke so a roƙa musu Allah ya sa su rage mantuwa masu fuskantar jaraba da interview da sauran bukatu na alheri ko Allah ya biya masa اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك